إلا على الظالمين الصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد باياك ينقوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ina ji yau idan ban manta ba muna biyar ga watan muharram haka ne ko hijira biyar wanda ya zo daidai da takwas ko? ba shi kurin mu ci gaba ka wanda ya zo daidai da takwas ga watan sha ɗaya miladiya dubu biyu da sha uku cikin wannan karatunmu na littafi mai albarka muktasar shama'il muhammadiyya na babban malamin hadisi a sheik muhammad nasiruddin albani rahimahullahu ta'ala wanda ya takaice shi daga littafin imamu tirmidhi mai suna a shama'ilul muhammadiyya wanda a cikin wannan darasi shine darasi na goma sha biyar cikin wannan littafi mai albarka sha shida darasi na goma sha shida a cikin wannan littafi mai albarka a gabanin mu fara akwai tambayoyin da suka zo wannan yana cewa wani littafi zan samu wanda aka yi sharhin usulul iman a cikinsa wato sunan sharhin da ke so e to ɗan iya abinda na iya gani akwai littafin sharhu usulul iman na Sheikh Muhammad Ibn Salih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala abinda ban iya tantancewa ba sharhi ne na usulul iman na Muhammad bin abdulwahab ko kuma a'a Sheikh Usaimin littafi ya rubuta daban mai wannan sunan sharhu usulul iman shine abin da ban karasa tantancewa ba amma dai Sheikh Muhammad Ibn salil Usaimin yana da littafi mai suna sharhu usulul iman wanda yake littafi ne karami zama ɗaya ko biyu mutum zai iya karancewa sai wanda yake cewa karatun da muka yi a baya na matan nan da ta ga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai haka ta kama rawa ko ta kama karkarwa wanzan Allah yake cewa ta nutsu babu komai sai yake cewa to wannan zai zama dalili ne na masu cewa suna ganin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam idan ana maulidi ko ana wani biki ko ana wani majalisi sai ga mutum ya shiɗi a ce annabi ya gani su ma zai zama wannan dalili ne akan haka a'a wannan haiba kwarjini ta manzan Allah ta gani kwarjinin manzan Allah ta gani shi ya sanya ta sai ta ji tsoro a ranta ba wai irin shedewa ta ta faɗi ba kamar yadda waɗancan suke yi kuma waɗancan ba da suke shedewa suke faɗuwa yawancinsu ba annabin suke gani ba shedanci ne ɗaya daga cikin magabata ce an karanta Kur'ani. a ji mutum ya shiɗe ya ce to ba za mu san da gaske yake ba sai idan mun ɗora shi a saman gini ko saman dutse sai mu yi karatun idan ya shiɗe ya faɗo to mun san da gaske yake amma an aga ana karatun ya ga idan ya shiɗe faɗo rauni zai ji kaga ya ƙi faɗo wato dama ƙarya ne an samu a ɗaiɗaiku cikin tabi'ai waɗanda in ana karanta alkur'ani sukan faɗi mutum ya faɗi yana alaihi an samu wannan a cikin tabi'ai ɗaya ku amma malamai na cewa wannan ba shi yake nuna sun fi sahabbai ba domin a cikin sahabbai ba a samu wannan ba in ma an samu bai da yawa a ce an karanta ayar qur'ani mutum ya shiɗe ya mutu saboda tsoro saboda firgita saboda razani a cikin sahabbai bai da yawa haka daga cikin tabi'ai abin da ya biyo baya shine malamin suke cewa saboda karfin zuciyar sahabbai tana iya daukan abin da ake bada kuma tare da tsoron Allah din idan zan karanta alqur'ani ai Allah ya sifata mu'minai idan ana karatun alqur'ani suna yin kuka innamal mu'minuna allazina idza zukira Allahu wajalat qulubuhum zukatansu za su ji tsoro amma ba za su shide ba wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun can cikin suratu maryam da Allah ya jiro annabawa annabawa sai yake cewa me Allah yake cewa idan aka karanta musu wa iza tutla alaihim ayatul rahman ko kharru sujadan wa bukiya kaga wanda yake nuna maka zuciyar ta iya daukan ayoyin tare da tsoron Allah din fi zama kamala fiye da zuciyar ta kasa dauka ta shide ta mutu to da haka in ma an samu wannan ɗaiɗaiku ne amma galibi yanzu wanda muke gani kaji ana ana karatu ko da yake masu yin wannan ba yawanci ba su cika yin ana karatun qur'ani ba sai ana nan majalisi na kiɗa ko ana wani zikiri na bid'a sai ka ji mutum ya yi ihu ya shiɗe a ce wai jazaba ce ta kama shi galibi wannan shaidan ne ya zo masa Allah yana ce hal unabbiukum ala man tanazzalu shayatin tanazzalu ala kulli afakin asim da haka sune ne shaidanu suke zuwa musu amma ana karatu alqur'ani galibi ma sai gaba sa yin wannan tuliyal kitabu fa atraqu la khifatan lakinnahu إطراق صاهي الله فأتى الغناء فكالحمير تناهق والله ما رقصوا لأجل الله دف ومزمار ونغمة شادين فمتى رأيت إبادة بملاهي an karanta alkur'ani sun yi shiru amma ba ba yi shiru bane na jin ayoyin alkur'ani da tadabburi shiru ne na wanda ya ga ma ya manta me ake yi amma fa'atal gina'u fakal hamiri haku. waka ta zo ana majalisi ana cashewa ana kiɗa fiyano fakal hamiri ta haku kamar jakuna sai suka yi ihu suka yi sowa yake ce wato wannan da gani kaga wasa ne sai ce wallahi ma raka su ne ajilillahi musi wannan ihun ba da wannan rawan dan Allah diffun wa mizmarun wa nagmatu shadin yaushe kayan kiɗa da fiyano da kayan disko da bandiri zai zama ibada fa mata ra'aita ibadatan bi malahi ina ka taba ganin ibada da kayan shagala da wasa wazarul ladina wazarul ladina takazu dinahum la'iban wa lahwan ko Allah yake cewa ka kyale wanda suka maida addinin su ya zama wasa da hulewa da haka yawanci masu yin wannan suna yi ne gaskiya ba wai dan tsoron abin da ake yi ba wannan yana cewa a ja hankalin mutane dangane da shigowar sabuwar shekarar musulunci za ga wasu na koyi da abubuwan da kafarai suke yi ta hanyar tura mutane sakonni na taya su murna zagayowar sabuwar shekara da sauransu wanda yin hakan bai kamata ba to ya riga ya gama bayani a takardar shi babu shakka a musulunci ba mu da wani biki ko wata murna ta shigowar sabuwar shekara za mu ga su a waɗanda ba musulmai ba in an ce yau za a fara ɗaya ga watan januwari to sha biyu zuwa ake a ko a shiri sha biyu na yi na dare za a balle da ihu da suwa da menene to wannan a musulunci babu wannan haka a musulunci babu wani biki na cikar shekara a ce yau sabon shekara ta kama da haka mu yi biki ko mu yi taro kamar yadda ma suke yi a shirya laccoci wai kurin dan sabon shekara ta kama wannan babu shi a cikin addini abinda ake so kullum mutum yana ƙara kwanaki yana ƙara jin tsoron Allah yana ƙara tunani yana ƙara yau kansa hisabi kwalabi dan na tuna maka cewa wane kaga shekaru tafiya suke yanzu kaga abin shiga shekara ta dubu da da da hudu talatin ɗaya biyar gaskiya mu ji tsoron Allah wannan ababen wa'azi ba na abu ne amma mu ɗauke shi a wani abu ne na addini in aika ma sakon tes ka aiko min aika wancan wannan babu shakka ba a yin shi a lokacin magabata ya halatta mutum yana shugaba ya tafi yaransa suna bayan shi kamar yadda manzon Allah yake yi ina ji mai tambaya bai jadda muka faɗa ba yi shi manzo Allah ai yaran ne suke yin gaba sahaban ne suke yin gaba manzo Allah yake towa a baya amma ga wanda ba manzo Allah ba sallallahu alaihi wasallama babin girmamawa ne ya zama yana gaba kai kana baya sai inda dalili kamar jami'an tsaro kaga idan suna tafiya da da shugaba wanda suke karewa wasu suna gaba suna baya kaga wannan dalili ne amma in ba haka ba a ka'idar girmamawa ga wanda yake mahaifinka ko malaminka ko babanka ko wani yayanka ba laifin ana tafiya yana gaba kai kana bin shi a baya wannan shine shine daidai tunda kai ba annabi bane ko shi ba annabi bane bari ya ce a bar bayan shi mala'iku za su biyo bayan shi kamar yadda manzon Allah ya faɗa amma shi manzon Allah sahabban ne suke yin gaba shi kuma manzon Allah yana tohuwa a baya saboda mala'iku ne suke tafiya bayan shi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda yake cewa hadisin man kuntum maulahu fa hadha aliyyun maulahu yake so a mai bayani Wani hadisi malamai sun yi sabani wajen inganta shi amma magana da tafi karfi hadisi ne ingantacce man kuntu maulahu fa haza aliyun maulahu ko man kuntu maulahu fa aliyun maulahu imamu tirmidhi ya fitar da wannan hadisi haka nan imamu ahmad ibnu hanbal a cikin littafinsa al-musnad abinda hadisin yake bayani shine man kuntu maulahu duk wanda na zama abin kaunarsa masoyin shi to fa aliyun maulahu aliyu ma abin kaunarsa ne masoyin shi kalmar maula a nan ba tana nufin jagora ba kamar yadda su shi'a suke ɗaukan hadisin a matsayin hadisi ne da yake gwada bayan manzan Allah jina aliyu ne khalifa suka ce manzan Allah ce man kuntu maulahu duk wanda na zama shugaban shi haka suke fassarawa fa hadha aliyun maulahu to aliyu ma shugaban shi ne to ko da mun dauki fassara haka ai dukkan mu nan bana jin muna inkarin sai da aliyu shugaban mu ne ba ma inkari da haka ka ko da mun dauke shi haka ba baya nuna abin da suke cewa bayan wafatin manzon Allah sai da aliyu ne dole kade zai zama khalifa sai da abubakar da yayi kwaci ko makamancin wannan a hadisin yana da kissa kissatu ghadirukum wanda ya bayan an je aikin haji wanzu Allah ya kama hanya ya bar garin Madina a ya bar garin Makka da kilomita in ban manta ba da 250 ko makamancin haka sai manzo Allah ya tsaya to anan ne yake gaya wa sahabbai ya badakar da sahabbai to anan ne yake cewa man kuntu maulahu fa aliyyun maulahu wannan ko ya faru ne bayan sayyidina aliyu an hada shi da wasu mutane sun je yaman sun karɓo ganima da aka taho da ita ko dukiya sai zama sai jina ali ya dau bai waye sadaka da ita kafin a karu sojan annabi sallallahu alaihi wasallama har wani daga cikin sabai da ake tare ji ba daɗi ya ji haushin sai jina aliyu kan wannan shi ne da suka dawo sai suke ba manzo Allah labari ga abinda sai jina aliyu ne shi ne manzo Allah yake gwada musu abinda sai jina aliyu ba ba laifi ba ne daidai ne man kuntu maulahu fa aliyun maulahu wannan kamar yadda malamai suka yi bayani Ah, kuma duk ma wani mumini maula ne na manzan Allah sallallahu alaihi wasallama dan Allah yana cewa in tazahara alaihi fa inna Allah maulahu wa maulahu ko wa jibrilu wa salihul mu'minin kaga dukkan mumini Allah ya ce shi ma maula ne na annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ala ayyati halin wannan hadisi baya nuna khalifanci ko wajabcin dole sai jina aliyu shi zai zama kaliba bayan annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam muna cikin babin da yake bayanin rayuwar annabi sallallahu alaihi wa sallama har ma da ta sahabban shi za mu tashi kan hadisin abi huraira ana abi huraira ta radiyallahu an hukal an karbo daga abi huraira Allah ya kara masa yarda yake cewa kharaja rasulullahi صلى الله عليه وسلم في ساعة لا يخرج فيها manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ya fito a cikin wani lokaci da baya fitowa cikin wannan lokacin wala yalqahu fiha ahadun babu wanda yake haɗuwa da manzan Allah ko yake gamuwa da manzan Allah ma'ana yake zuwa wajen manzan Allah cikin wannan lokacin fatahu abu sai sai jana bakar ya zo wa manzan Allah ya zo gurin manzan Allah faƙala sai manzo Allah ya ce ma ja abika ya ababakar menene ya zo da kai ya kai abubakar qala sai ce kharajtu alqa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam na fito ne kurin dan in hadu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa anzura fi wajihi kuma in kalli fuskan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa taslima alaihi kuma in masa sallama in gaishe shi falam yalbas an ja a umaru ba a jima ba sai ga umar ya zo ba kala sai manzo Allah ya ce ma ja'a bika ya umar me yi jinki me yazo da kai ya umar kala sai ce alju'u ya rasulullah yunwa ce ta zo da ni ya manzo Allah yunwa nake ji kala sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce wa ana qad wajadtu ba'da zalik ni ma ban ina jin irin abin da kake ji sashen abin da yake ji ma'ana yunwa din fantalaku sai suka tafi su uku din manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da abubakar da umar suka tafi ila manzili abil haisam bin tayyihan zuwa gidan wani sahabi da ake kira abil haisam ibn tayyihan al-ansari mutumin madina saboda kawancen shi da mutanen madina wa kana rajulan shi wannan sahabi mutum ne kasiran nakhli wa sha'i wanda yake da yawan dabinai yana da gona da yawan dabinai wa sha'i da awaki da tumaki walam yakul lahu khadamun bai da kuma masu mai hidima bai da bawa ko daya falam yajiduhu da suka je gidan ba same shi ba fa qalu limra'atihi sai suka ce wa matar shi aina sahibuki ina mijinki ina sahibinki faƙala sai ce in talaka ya sta'azib lana ma'a ya tafi ya nemo mana ruwa mai daɗi falam yalbasu ba su jima ba an ja abul haisami abul haisam ya zo da da wata salka ya za'abuha tana rinjayar shi fa wada'aha ya aje ta ya ɗebo salka ta ruwa mai nauyi yana tafiya da kyar tana jan shi yana jan tare yazo ya ajiye Sun جاء يلتزم النبي صلى الله عليه sannan sai ya zo ya rungume annabi sallallahu alaihi wasallam wa yufaddihi bi abihi wa ummihi yana fansar annabi da babansa da babashi yana cewa na fanshe ka ya rasulullahi da babana da babata sun mantala bihim ila hadiqatihi sannan sai ya tafi da su ma'ana da manzon Allah da sayyidina Abubakar da Umar sai ya ce ku zo mu je sai suka ranka ya ila hadikati zuwa lambun shi fa basata lahum satan sai ya musu shimfiɗa sun talaka ila nakhlatin sannan sai ya tafi je san wata bishiyar dabiro fa a bi wil sai ya cizgo nono na dabino ma'ana nono guda fa wada'ahu sai zo ya aje shi gaban manzon Allah sallallahu alaihi sai Allah yace afala tanaqaita lana min rutabihi me ya ana ka zaban mana daga cikin rutab nunanne wanda ya nuna mu yi amfani da shi ba sai ka tsinko nonon gabaɗaya ba fa sai ce ya rasulullah ya manzan Allah inni aradtu an takhtaru ni ina so ku zaba ne aw takhayyaru min rutabihi wa busrihi ina so ku zaɓi rutab din da kanku ku zaɓi ma wanda bai nunan ba in kuna sha'awa duka da haka na ka muku nonon na aje fa akalu suka ci wa sharibu min zalikal ma suka sha daga wannan ruwan da ya kawo fa qala sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah ya ce hadha wallazi nafsi bi yadihi minan na'im allazi tus'aluna anhu yawmal qiyamah manzon Allah ya ce wannan abin da kuka gani na rantse da wanda raina ke hannunsa yana cikin ni'imar da za a tambaye ku akan ta rana alkiyama zillun baridun inuwa mai sanyi wa rutabun tayyib da dabino nunanne mai daɗi wa ma'un baridun da ruwa mai sanyi fantalaka abul haisam sai abul haisam ya tafi liyasna lahum ta'aman dan yaje musu abinci فقال النبي sallallahu الله عليه sai manzo Allah ya ce la tazbahanna lana za ta darrin kada baka yanka mana akuya mai shayarwa wadda take da nono tare da ita fa zaba halahum anaqan aw jadiya sai ka musu ko dai yar akuya ko dan tinkiya ana yar akuyar da bata kai shekara guda ba watanni shida jadiyan shi ma dan tinkiyan ko ragon da bai bi shekara ɗaya ba fa atahum biha sai manzo Allah da wannan nama fa akalu suka ci fa qala sai manzo Allah ya ce sallallahu alaihi wasallama hallaka khadimun kana da mai maka hidima ne qala la yace a a babu qala sai manzo Allah ce fa iza atana sabiyun fa'tina idan ribatattun yaƙi suka zo mana bayi ka zo mana ka zo mana neman ka fa utiya sallallahu alaihi wasallama bi ra'saini laysa ma'ahuma salis sai aka zo manzon Allah bi ra'saini da bayi biyu ba na uku tare da su guda biyu fatahu abul haisam sai abul haisam ya zo faƙalar nabi sallallahu alaihi wasallama sai manzo Allah ce ikhtar minhu ma zaɓi daga cikinsu faƙala sai ce ya rasulullahi ikhtar li ya manzo Allah zaban mun faƙala annabi sallallahu alaihi wasallama sai manzan Allah ya ce innal mustashara mu'tamanun duk wanda aka nemi shawarar sato an bashi amana ko za za dauki wannan fa inni ra'aytuhu yusalli na ga shi yana yin sallah wastausi bihi ma'rufa ka kyautata masa ina maka wasiya da shi ka kyautata masa kai mai abu mai kyau fantalaka abul haisam ila imratihi sai abul haisam ya tuhu da bawan zuwa gurin matar shi fa akhbaraha bi qawli rasulillahi sallallahu alaihi wasallama sai ya gaya mata abin da manzon Allah ya faɗa cewa ka kula da shi ina ma wasiya alkhairi akan shi fa qalat imra'atu fa qalat imra'atuhu sai matar shi tace ma anta bi baligin haqqa ما قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم إلا بأن تعتقه sai mata ta ce wallahi ba za ka yi haƙƙin abin da manzo Allah ya ce ka yi mana kyautata masa sai dai ka yanta shi kur shine ka kai matuƙa qala sai ce fa huwa atiqun to ya zama yantacce fa qala sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah ya ce inna Allah lam yab'as nabiyyan manzo Allah ya ce Allah bai aiko wani annabi ba wala khalifatan ko wani khalifa illa walahu bitanatani sai yana da masu abokan shawara kala biyu bitanatun ta'muruhu bil ma'ruf makusanta mashawarta da suke umartar shi da kyakkyawan aiki wa tanhahu anil munkar suna kuma hana shi mummunan aiki wa bitanatun da ko mashawarta makusanta la ta'aluhu khabala ba sa gazawa wajen yi masa banna wajen cutar da shi wa man yuqas bitanata su'i duk wanda Allah ya kiyaye shi daga munanan masu ba da shawara faqad wuqiya to hakika an kiyaye shi wanda ita ce kissar da Abu Huraira ya ka mana na karanta mana ita gaba daya dan mai dabdin alfaz din ma'ana mu kiyaye da wasalin lafazan ko mu kiyaye da fassarar sai yanzu mu bi ta daki daki mu yi bayani abu huraira Allah ya kara masa yarda ya ce manzan Allah ya fita tafi sa'atin cikin wani lokaci kullum ina maimaita mana labazin sa'a bil kitabi was sunna kada ka bazara shi da awa awa wani larabci ne na baya ba a ce yanzu karbe nawa ce a sa'atu saniya sa'a anan wani lokaci wani yanki na lokaci to manzo Allah ya bude cikin wani lokaci a wata riwaya ta nuna cewa da daddala ne game da zuwa riwayar imamu muslim annahu sallallahu alaihi wasallama kharaja zata laila wani dare manzan Allah ya fito فإذا هو بأبي بكر وعمر سيغا أبو بكر دا عمر فقال سيتي ما أخرجكما من بيوتكما هذه الساعة me ya fito da ku da gida yanzu wannan lokaci qala suka ce alju'u ya rasulullah yunwa ce ya manzan Allah ita ta fito da mu qala sai manzan Allah ce wa ana wallazi nafsi bi yadihi akhrajani allazi akhrajakuma sai ni ma na rantsi da wanda raina ke hannunsa abin da ya fito da kudin nan shi ya fito da ni fa kuma ku tashi kuma ku tashi fa kama ma'ahu suka tashi tare da manzon Allah fa ta rajulan min ansari suka je gidan wani mutum daga cikin mutanen Madina wa huwa al Haytham bin Tayyihan a wannan riwaya ta nuna da daddare ne abin ya faru wata riwaya kuma ta nuna da lana ne riwayar Jabir asbaha rasulullahi sallallahu alaihi wasallama zata yawmin ja'ian manzon Allah ya wayi gari wata rana yana jin yunwa balam yajid inda ahlihi shay'an ya'kuluhu bai samu abin da zai ci a gurin iyalan shi ba dan haka Abubakar ma ya wayi gari yana jin yunwa Umar ma ya wayi gari yana jin yunwa sai suka haɗi. a wannan ruwa kuma tana nuna da safe ne ba da daddare ba ne sai malamai suka ce wala Allah abin ya faru ba so ɗaya ba ba so biyu ba da haka waccan ta dare daban na rana daban almimi da manzo Allah ya fito cikin wani lokaci la yakhruju fiha baya fita cikin wannan lokacin kenan ba laifi in mutum ya ware wani lokaci eh, idan zama baya fita a wannan lokacin ko baya fita kasuwa ko baya fita da gida ko yana da tsari yakan zauna a lokacin ba laifi bane a cikin haka tsari ne da bai saba musulunci ba wala yalqahu fiha ahadun wa manzo Allah baya haduwa da kowa irin wannan lokacin da haka babu lokaci babu laifi dan mutum ya tsara lokacin shi ba kamar yadda wasu ke dauka ba idan kai tsari sai a ce ka biya boko ko kuma a ce ka biya girman kai yaya kurin zan zo gurinka a ce kana da uzuri bayan Allah yana cewa in kun nemi izini in an ce muku koma ku koma wani za zaka je gidan mutum yanayin ba da yake ciki ba zai iya fitowa ba an ce wane ne wane ne to da Allah ka yi hakuri an jima ka dawo kada ka jawo shi ka yi hakurin shi yasa yanzu abin da yafi kyau tunda zamani ne an samu ci gaba na waya kame ka zo gurin mutum sai ka buga mai waya bayan an gaisa to da Allah ina so in zo gurin ka yaushe kake ganin zan same ka musamman ga wanda yake ɗalibin ilimi ko mai tsari domin duk mai tsari za ga ya tsara rayuwar shi da ne ake zama haka mutane suke zama haka karazubi shi za yi suna a jadaddara a ce ma gobe suna gidan wani ɗaurin aure a ce ma gobe ɗaurin aure gidan wani amma duk wanda yake da tsari ba zai ji daɗin irin wannan abin ba saboda kana tsara abubuwan da zaka yi ne dan shi lokaci in baka tsara shi ba sai ya wuce a banza yanzu dukkanin mu sai da muka tsara cewa ranar juma'a da karfe kaza zuwa kaza za mu je gurin karatu to kullum yanzu ka fito ka dauko littafin kaza ka to makaranta sai wani ya zo maka da abin da yake bukatar awa daya ka ba shi hakuri bai kamata ya jawo shi ba ya hakuri zan je makaranta ne domin dai makaranta ba za ta tsaya ba dan baka nan kai kuma an wuce kai ka cutu sai ka ce to ya hakuri ka dawo bayan isha ko ka da bayan magariba ko gobe mu haɗu bai kamata ya jawo shi ba to shi yana cewa yana da kyau mu saba da tsari babu laifi idan mutum ya zama yana tsari irin wannan lokacin maza Allah baya haɗuwa da kowa musamman ga abin da ya shafi iyalai suna da haƙƙi yana da kyau mutum ya zama yana da lokaci na 'ya'yan shi da iyalan shi in ka da bayan isha misali ka ce to rana alamis ko da juma'a ko rana kaza daga an yi sallar isha in na shiga gidana ba zan fito hira ba a ranar ba zuwa wata majalisa ba zuwa wani guri sai ga abin da ya zama larura ne in kai wannan yana da kyau zai amfane ka fatahu abubakar sai ga abubakar ya zo manzon Allah fa qala sai manzon Allah ce ma ja abika ya abubakar me zo da kai ba laifi ka tambayi mutum me ya kawo ka me yake tafe da kai wannan babu laifi kun ga ma ja abika da manzon Allah ya ce ai ma hamalaka alal maji'i musamman ya zo lokacin da bai saba zuwa ba da haka ba laifi idan mutum ya zo kun za ka ce to ala gafata malam me ke tafi da kai babu laifi a cikin haka wa qala sai ce kharajtu alqa rasulullah sai ce na fito ne dan in game da manzon Allah sannan wa anzura fi waje in kalli fuskar shi saboda yana jin daɗi in ya ga manzon Allah ba wanda ba zai ji daɗi ba in ya ga manzon Allah to da haka shi ma sai jina Abubakar yana jin yunwa amma ba zai iya faɗa ba yace na zo ne don in gaita ya rasulullah wa taslima alaihi ai wa an aslima alaihi wa an usallima alaihi dan in masallama ko ka ce uridu taslima alaihi ina son kuma in gaishe shi shine ma'anar sallama anan kana iya cewa wa taslima alaihi bi bi fathil mim kana iya cewa wa taslimi alaihi in ka ce at taslimi sai zama kayi atafi akan ma'ana sai zama takadirin maganar kharajtu liliqa'i rasulillahi sallallahu alaihi wasallama wa taslimi alaihi amma in ce wa taslima alaihi sai zama kharajtu uridu taslima ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam falam yalbas an ja'a umar ba a jima ba falam yalbas ana nufin ba a ɗau wani lokaci ba an ja a umar an ɗin nan da labarin da da fi'ilin ja'a fi ta'awilil masdar fi ta'awilil masdar fa'il a ka'idar larabci an din da abin da ya biyo bayanta ana musu tawilin masdari su zama fa'ili sai zama takadirin magana din lam yata'akhkhar maji'u umar an ja'a sai kuma maji maji ai masdari ne kaga an din da da fi'ilin ja'a sun zama sai zama lam yata'akhkhar maji'u umar zuwan umar bai yi jinkiri ba ma'ana sai jina abubakar yana zuwa sai ga sai jina umar wani ikon allah kenan Fala sai maza allah ya ce ma za a bika ya umar mai yazo da kai sai umar yake cewa qala alju'u yunwa sai ta zo da ni ya rasulullah kaga shi kai tsaye ya faɗa bambancin sai jina abubakar da umar kowa da da ɗabi'a shi sai jina abubakar sai ce na zo in gaishe ka in ganka ya rasulullah duk da yana jin yunwa din amma sai jina umar kai tsaye sai ce yunwa ce ta fito da ni ya rasulullah qala sai manzo Allah ce wa ana qad wajadtu ba'da zalik ni ma ba ina jin sashen wannan ma'ana ina jin yunwar ibn abdul barri cikin littafin sa al-istizkar sai yake cewa wa ma zalal anbiya'u was-salihuna yaji'una marratan wa yashba'una ukhra yace annabawa da salihan bayi ba su gushe ba wata ran su koshi wata ran su ji yunwa haka annaba da salihan bayi suke wata ran ka ji sun koshi wata ran kuma yunwa ta kama su da haka ga shirin manzo Allah ya ce ina jin yunwa amma na tabbata in ba a karatu haka bai yanzu ka je ka ce ai wata rana manzo Allah ya ji yunwa sai wani ce ka rena manzo Allah kun san yanzu an kai lokacin da wani sa'in ba ilimi yake tafiyar da mutane ba kurin tunani da kwakwalwa dan me zaka ce manzo Allah ya kuka dan me zaka ce manzo Allah ya dariya dan me zaka ce manzo Allah ya ji yunwa shi yana ganin kamar ba daidai bane bayan ko manzo Allah ya ji yunwa baya cikin abin da yake tauye darajar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam kace manzo Allah bai da lafiya baya cikin abin da ke tauye darajar shi to gashi anan manzo Allah ce ni ma ina jin wannan abin da kake ji to yanzu za a yi tunanin ina za a je fantalaqu ila manzili abil haytham bin tayyihan sai suka tafi gidan wani sahabi da ake kira abil haisam sun ce sunan shi malik wakila abu ayyub wasu ka ce sunan shi abu ayyub zai iya wa malik sunan shi ne abu ayyub alkunya shi ce ibnu tayyihan bi fathi ta'i wa tashdidil ya'i maksura ibnu tayyihan gidan wannan sahabi suka je al-ansari ana danganta zuwa ga mutanen madina amma ala haƙiƙa shi ɗan ƙabilar kuza'a ne amma ana ce mai al'ansari domin akwai ƙawance tsakanin shi ƙabilar su da ƙabilar al'ansar a laraba kuna da ƙawance da ƙabila ba laifi a danganta ka zuwa gare su kamar ma'ana kai bahaushe ne sai ƙabilar ku ce ƙawance da fulani da ƙabilar fulani da take unguwar ko take garin akan za a taimaka wa juna in faɗa ya ta san muku ya same mu mu hausawa in bada ya same mu hausa ya same ko fulani sai aka yi kawance akan taimakon juna to ya halatta an zo kan dan kabilar fulanin a ce fulan ibn fulan al-fulani ga shi ba babban ne bane ko a ce al-hausawi shi alhari ba haushi bane sai dai ba laifi in ka kara al-hausawi maulahu al-fulani maulahu to shi ma ana ce mai al-ansari ai maulahu ma'ana abokin kawance ne tsakanin kabilu su da ta mutanen madina wannan sahabiya musulunta kuma mutum ne tun gabanin ma mai yawan ibada tun gabanin musulunci mutum ne mai yawan ibada to anan zamu zama za Allah da sai na bakar sun tafi gidan shi da su ma'ana da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da Abubakar da Umar da shi wannan sahabi da suka zo gidan shi waye samu ɗaukaka shi ne ya samu kenan ba laifi dan mai daraja mai kima ya zo gidanka wani yana na mana halaccin babba shugaba limamin unguwa ko mai unguwa ko ciyaman ko gwamna ko wani mai daraja ya zo gidan wanda yake na kasa da shi a nan kai ne ka samu daraja saɓanin ƙela wanda zai zo inda wani ne na kasa da wannan sahabin ya zo yanzu in ka tashi kana talaka sai ka tafi gidan mai kuɗi sai ga abin bambara kwai domin abin da zai tunani in ba abokin shi bane kai ko na sai ɗauka roƙo ka zo amma misali in mai kuɗi ya tashi wanda ya fi kowa kuɗi a unguwarku sai ya zo gidanka ziyara ya zo ya gaishe ka ko ma baka da lafiya sai ka ji kema shi ta ƙara a gurinka da darajar shi domin kana ganin kamar kai baka kai ya zo gurinka ba da haka anan suka ce zuwan da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da Abubakar da Umar da suke zuwa gidan wannan sahabi daraja ce gare shi wasu ma malamin suka ce a sun fita ma ba su ayyana inda za su je ba daga baya sai tunani zo su je gidan wani sai suka tafi gidan wani a nan za mu ga riwaya me yasa suka je gidan shi wa kana rajulan mutum ne kasiran nakhl yana da dabinai da yawa a wancan lokaci dabino yana cikin abin da aka lissafa arziki mutum yana da shi wa sha'i labanin sha'i a nan jam'u shatin jam'i ne na akuya kutinki a labanin shat yana ɗaukan akuya ko tinkiya ana cewa sha'i ana cewa shiyahin ana nabin dabbobi ma'ana yana da dabbobi da yawa walam ya kullahu khadamun bai da masu masa hidima ko ɗaya ko biyu ko uku bai da kowa me hikimar ka wannan jimlar shine dalilin da ya sa yake wa kansa hidima da kanshi dan bai da mai mai hidima da suka je falam ya jiruhu ban same shi ba a gidan fa qalu limra'ati suka ce wa matar shi aina sahibuki ina mijinki sai malamin ka ce ya nuna halaccin ka shiga gidan mutumin da ka san in ka shiga gidan shi babu laifi idan ya dawo ma'ana mace babu laifi ta bar mutumin da idan ya shigo gida in mai gidan na nan babu laifi dama akwai izini tsakanin shi da shi amma a nan ku gane ba fa ana nufin a keɓance tsakanin miji da mata ba ba kamar dai da matasa suke yi ba yaya aure an kai mai amarya ita kaɗai ce a gidan shi kuma ya fita ya tafi kasuwa sai abokin shi ya zo ila tare suke zuwa zance yi sallama na baya nan ya shiga ɗaki su zauna ba wannan ake ba ana ana magana in babu kalwa in babu keɓance da shari'a ta hana ma'ana ta yi a gidan da ita ne da ƙanwarta ko kai kuma ka zo da kai da wani kobe ko uku ne tana cikin hijabi kai sallama ina na baya nan ya je kasuwa ko ya je guri ka zai dawo sai ce to bari a bude muku sitirum in ka bude mutum sitirum naka ya shigo gidanka sai su zauna a nan to wannan babu laifi a musulunci a ka'ida a shari'a idan ta san mai gidanta in ya zo zai yi fada to baya halatta ta bude musu zauna ba wai lalle sai an shiga cikin gida ba mujarradin bude shagon a zauna in ta san mai gidanta ba zai ce komai ba irin abokan shi ne da yana ma yin waya ya ce in wane ya zo a bude mai shagon nan ya jira ni to ba laifi a buɗe mai zauna an aka yi wannan babu laifi domin ya riga zama abu ne sananne da haka nan da manzo Allah da sai jira abubakar sannan ku gane a nan su uku ne ko da manzo Allah shi kadai ne ya halatta shi da cikin gidanta malamai suka ce shi manzo Allah daidai yake da muharramin kowace mace ana shi za manzo Allah yakan je gidan ummu sharik ya shiga har ya bacci a gidanta sallallahu alaihi wasallama amma ni da kai baya halatta dan ɗaliba ta ce in je gidanta in bacci baya halatta sai dai in je gidanta buɗe min sitirin wanda ba ba cikin gidan ba in shiga kwanta wannan daban ne amma in shiga ɗaki baya halatta to amma manzo Allah shi muharrami ne na kowace mace dai dai yake da muharramin ta ba laifi da haka manzo Allah zai iya kebewa da ita in tana da wani jawabi kai masa amma kai in zaka kebe da mace sai dai kebe inda ana ganin ku ana hango ku me zai je ya dawo shi yasa ko office ne da kai ka gama mata na zuwa to me yakon hanya ta shigo da kai sai ita sai ka yayi labule ka bude window sai da duk wanda ya wuce zai ga wance ce a ciki da wane babu keɓince amma ka saki labule ka ruba window ta zo ta zauna kuna maganganu wannan shi dan zai iya shiga ku da haka bai dace ba sai a gyara irin wannan kaga wanda zai aje sakatare mace sakatariya mace akwai matsala tana can cikin ƙuri'a ita tana nan ka kulle koba ta kullata ta in ka shigo gurin ta ba kowa ba wanda yake ganin ku wani gurin ma an buga sai an bude maka wannan wannan matsala ne kuma ma meye dalilin da zaka aje mace ka aje namiji mana duk mace mai kewa bai kamata ya aikin sakatariya ba ki zama ke ce sakatariya alhaji wani ba ba ta ke ba musamman mai hulɗa da maza in guri ne da mata suke hulɗa aka sanya ki dan ki dinga tarbar su ba laifi amma gurin da maza za ki ko aje ki an haɗa ki da wahala kullum albashin ki zai kare wajen tunanin me zaki sanya wani irin wanka zaki ya zaki murmushi ya zaki kaza kuma gaba ɗaya ga saba addini a ciki shi yasa akwai ayyukan da mata suke ba ba larura bane ba larura bane in ka cire matsala abin da ya shafi lafiya ɗaya kun ayyuka ne da ake laruran mata wasu ayyukan ba laruran mata a ciki amma sai a ce dole sai sun yi to mu kuma musulmai ne ya kamata musulunci zama shi yake hukunta mu ba mu muke hukunta musuluncin yadda muke so ba da haka anan dai bu same shi a gida ba suka ce matan shi aina sahibuki ina mijinki fa qala sai ce in talaka yasta'zib lana alma ya je ka mana ruwa shine dalilin da yasa suka ce bai da mai hidima ashe ya halatta mutum wa kansa hidima da karan kanshi baya cikin tawaya kai iyalanka hidima kun ga ta tafi ɗebo ruwan da za su sha shi da matan shi maza Allah yakan je siyo kaya ya dauko da kanshi ya kawo da haka ba laifi dan mai gida ka je kayo ci ba ne ko da an ce ta aike ka ba laifi a nan ya halatta ta aike ka ba laifi a nan kake zuwa ka siyo shinkafa ka ɗauko ka kawo ai da nau'i ne na aiki ai tsakanin maza da mata kowa hidima yake kowa ita tana gida tana shara tana kula da da dukiyarka ta cikin gida da ka tana ma abinci tana gyara komai kai kuma kana waje kana mata hidima to kuma wannan hidima ba laifi bane dan dan ba yaron da zai je ka ce kawo in siyo miki me za a siyo ta baka ta gaya ma lissafi ta sai na kaza tumatiri na kaza ba laifi biya ciki babu wani abu a ciki haka to da haka wannan sahabi ya je ya ɗebo ruwa shine suka ce ba laifi mutum yau kansa hidima da haka anan sai suka zauna falam yalbasu basu su daɗe a zaune ba an ja abul haisam da kirba sai ga abul ya zo wannan ruwa da ya tafi kamun saboda yawanci ruwan madina yana da gishiri to ruwa mai kyau sai an je wasu wurare ɗaiɗaiku da haka ya je ya samu musu ruwa mai daɗi wannan suka ce ya nuna ba laifi mutum ya nemi mai daɗi ga ya kusa da gidanka waccan ruwan ta ya bi daɗi ba laifi ka ce ni ruwan waccan nake so ka je ka ɗebo ko ga tanki ana ɗebo ruwa amma na wancan ya bi daɗi ka ce mai ɗebo ruwa ka ɗebo min na can saboda ina son mai daɗi ba zai ce kana da son duniya ba laifi suna zama sai ga abul haisam ya zo bi kirba da salka kirba anan salka wanda ake yi da fata ya ciko ta da ruwa ya ha bi fathil aini bi fathil ya'i wal aini kace ya ha sai min babu za'aba nafa'a yanfa'u za'aba ya za'abu ko kuma kace ha sai zamin babu az'aba yuz'ibu fi'lin sai zama ruba'i kowanne kai zai iya shiga a larabci ya za'abuha anan ma'ana ya tadafa'u biha li siqadiha yana tangal-tangal saboda nauyinta kamar ta yi masa nauyi amma haka ya ciko ya kawo da haka da ya zo fawaza a sai ya aji sun maja'a sai ya zo yaltazimun nabiya sallallahu alaihi wasallama yana rungumar annabi sallallahu alaihi wasallam yaltazimu ayyu aniku yana rungumar annabi wani ya nuna ashe ba laifi dan ka rungume dan uwanka namiji da namiji amma ya zama an yi ne dan gaisuwa da murna ba wanda ɗabi'a su ta lalace ba suka zama suna neman maza wanda yake neman maza kakka bar ya rungume ka a idan mutum yana kan normal ta ɗabi'a sai yadda Allah dace shi kun ga dan ka taba dan uwanka namiji baka jin komai to ba laifi dan an rungume juna wani Allah shauki ne ya kama shi sai ya rungume annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam kuma an rungume annabi sallallahu alaihi wasallama za a iya samun albarka ba za Allah ba daidai ke da sauran mutane ba kun ga ba ce ya rungumi sai jana abubakar ba ana ba ce ya rungumi sai jana ya kace ce ya rungumi annabi saboda idan gumi ya taba shi na annabi kan shi yake yi sannan yawon annabi gashin annabi duk wani abu ana neman albarka da su da haka sai rungume manzon Allah wa yufdehi bi abihi wa ummihi wa yufaddihi yana fansar annabi bi abihi wa ummihi da baban shi da baban shi ma'ana yana cewa na fanshi ka da baba na da baba ta ya rasulullah bi abi anta wa ummi ya rasulullah summa talaka bihim ila hadiqatihi sai tuho da su zuwa lambin shi yanzu ya dauko su ya buro da su gida an zo hadika hadika shine lambu da ake kewayewa an kira shi hadika saboda galiban idan inda lambu yake za ga an mai shinge an kare shi ko na katanga ko na kara ko na wani abu to wannan shingen da ake kare shi daga nan zai ake kira hadika ai a shayu ju'ila lahu ash-shay'u allazi bihi abinda aka sanya wani abin da ya kewaye shi ana cewa ahdaqal qawmu bil balad mutane sun kewaye gari sai a ce ahdaqa hadika ma'ana guri kewaye kenan fa basata lahum bisatan sai musu shimfiɗa sun talaka ila nakhla sai ta bije ya samu wata bishiyar dabino nakhla guda ɗaya kenan na ƙara ta a ci ga ce wa kana rajulan kasira kasira nakhlin ko kasiran nakhli ba sa ta ta ba amma na ga ce nakhlatin bishiya guda ɗaya kenan in an cire ta din ya zama jam'i amma ka ce waraqatun takarda kwaya ɗaya in ka ce waraqun ya zama jam'i namlatun tururuwa kwaya ɗaya in ka ce namlun tururuwai to akwai akwai kalmomin da a larabci ana karata ta su zama jam'i a su zama mufradin an cire ta su zama jam'i sai ta zuwa ga bishiyar dabino fa a bikin win sai zo da nono ma'ana ya cizgo nono guda a jikin shi akwai ne akwai wanda bai nuna ba akwai wanda laraba suke kira rutab rutab shine dabinan da ya nuna lugub lugub zaka ci shi ba irin wanda yanzu muke yawan amfani da shi ba shi. shi rutar za ga haka yake adune yake kuma da laushin shi yawanci in ka je madina da azumi da da makka za ga ana raba shi a masallacin annabi sallallahu alaihi wasallama sai ya zo da abin da ya ciro akwai irin wannan akwai kuma wanda ba bai gama nuna ba ko da a wusi ya je gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama dan su fara da shi gabanin aka abinci wasu malamai suka ce kenan ya nuna babu laifi in kai baki ka fara ka musu abu mai daɗi mai zaƙi kamar kayan marmari su fara da shi gabanin aka abinci suka ce wannan yana ƙarfafa timbi yana sa ma'ana timbi ya buɗe sa ko a shari'a in kai azumi ce in za ka yi buɗe baki ka fara da dabino za ka ji yana da zaƙi sannan zai taimaka maka wajen abin da zai biyo baya mu yanzu al'ada abin da ta guda da shi ne a fara kama ka ruwa inda hali a fara kama ka lemu wannan babu laifi a ciki faƙala nabi sallallahu alaihi wasallama sai manzo Allah ya ce afala tanqaita lana min rutabi me ya hana ka tsaya ka tsintsinto mana rutabin ana manzo Allah na ganin bai kwanya ciro da wanda zai amfani da wanda bai zai amfani ba sai aka cicciro mana rutab din mana faƙala sai ce ya rasulullah ya manzo Allah inni aradtu an takhtaru aw takhayyaru min rutabihi wa busrihi ce ya rasulullah ni ba so nake ku zaba da kanku da haka na ciro ku zaɓi rutab din ku zaɓa kuma daga albusur shine wanda bai nuna ba ya ɗauko na naɗin so da ke ku zaɓa wanda kuke so fa akalu suka ci wa sharibu suka sha min zali kalma daga wannan ruwan to da gama ci sai manzo Allah ya ce wallazi nafsi yadihi manzo Allah yana yawan yin rantsuwa da wannan na rantsi da wanda raina ke hannunsa kun ga manzo Allah bai taba cewa wallazi nafsi bi qudratihi ba yan bidaya suke na rantsi da wanda raina ke kudurar shi wai ba za su ce hannunsa ba to shi wa manzo Allah biyadihi yake ba dai inda zai wannan rantsuwar sai ce haza wannan من النعيم الذي تسألون عنه يوم القيامة yana cikin ni'imar da za a tambaye ku ranar tashin alkiyama in ba kuma ta ba Allah yana cewa summa la tusalunna yawma idhin anin na'im tabbas hakika fi an tambaye ku a ranar dangane da ni'ima wasu malamai suka ce kowace ni'ima wani suka ce a ni'imar da ta wuce ta haura abinda za ka ɗanci kaɗan mana yanzu idan ka sha ruwa ɗan kaɗan suka ce wannan ba sai an tambaye ka kan shi ba amma in ka sha ruwa mai sanyi kai ta su sai an tambaye ka kai in ka zo ka ɗau lemu kwa ɗaya ka ka matse suka ce wannan ba a ciki amma kai guda biyu uku haka wasu malamai suka faɗa kamar yadda ah, imamu tsahawi ya ka cikin mushkilin asar to amma dai zahiri abin da yake gwada duk wata ni'ima da Allah ya maka za a tambaye ka sai dai tambaya kala biyu ce akwai tambayar da za a yi maka dan ukuba dan azabtarwa dan karawa mutum rashin hujja akwai tambayar ko da za a yi maka tambaya ce ta a tuna ma ni'imar da Allah ya maka ba wai dan a wannan ba a ce Allah ya ce ba na ba ku ruwa mai kyau ba ba na ka dukiya ba na eh, ya ubangiji alhamdulillah ga bani kama ana tuna ma ne haka wasu malamai suka ce to anan sai maza Allah yake cewa to za a tambaye ku almuhim dai din ni'imar da Allah ya maka zai tambaye ka kuma ni'ima ba wai sai ta abinci ba ko abin sha tubabi abin hawa gidan gurin zama duk wani abin da zaka ba shi da ni'ima ne kana neman shi kana so za a tambaye ka kai sai manzo Allah ce zillun baridun inuwa mai sanyi cikin lambu suke wa wa rutabun tayyibun ga dabiro mai daɗi sannan wa ma'un barid ga ruwa mai sanyi wannan tabbas sai an tambaye sa a ranar tashi alkiyama fantalaka Abulhaisam haisam sai abul haisam ya tafi liyasna lahum ta'aman dan yi musu abinci fa qala annabi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah ce la tazbahanna zata darrin kada ka yanka mana mai hantsa kada ka binci hadisin yana hana yanka dabba mai hantsa mai shayarwa a'a abin da manzo Allah yake nufi ya bi a hankali kada ya kama dabbar da za ta amfane su ya yanke ta a lokaci guda a cinye ta alhali suna tatsan nono yana musu amfani da haka ka bi a hankali ka zaɓo wadda idan ka yanka ba kwa buƙatar ta kamar ka ce kada ka ɗau raƙumin da suke shayar da ruwa da shi ko wanda suke noma da shi ka duba wanda ba kwa noma da shi shi yasa za ga a hadisin sai yanka musu karamar dabba saboda manzo Allah ya nuna masa cewa wannan da take shayarwa take amfani a batta za su ci gaba da tatsan nonan fa zaba lahum anaqan aw jadiyan sai yanka musu yan ƙaramar dabba tinkiya ko ɗan akuya ana kame da muka faɗa unsal ma'iz akuya kenan yar akuya yar ƙarama wadda bata bi wata hudu ba ita ce ana aljadiyu bi fathil jimi wa sukunid dali shine zakarul ma'iz ɗan akuya kenan da bai kai shekara guda ba da haka dai ya yanka musu akuya ko ɗan akuya wannan sahabi da karamci yake fa atahum biya sai zo manzo Allah da wannan abu fa akalu suka ce suka koshi fa qala sallallahu alaihi wasallama sai manzo Allah ce halaka khadim yanzu manzo Allah zai yi sakayya shi manzo Allah in dai ka kyautata mai sai ya maka haka manzo Allah yake shi yasa ba da tukunci da muke yi abu ne mai kyau mutum ya ka maka abu kyauta ko sadaka ko meye shi ɗan aiken ka bashi wani abu daga cikin abin da ya kawo babu laifi abu ne mai kyau da musulunci yake so kada ya kawo maka dubu goma ka labe gaba ɗaya ka hana shi kwandala ba shi dan wani abu shi ma zai ji daɗi ko da ko alhajin da ya aiko shi ya bashi ba laifi kai ka bashi domin yanzu kai ne kai kuma za ka kyautata masa da haka wannan abu ne mai kyau manzo Allah ce wanda ya muku kyakkyawan abu ku saka masa in ba za ku iya ba ku yi mai addu'a da haka sai manzo Allah ce kana da mai hidima qala la ce babu kuga a can mun karanta a baya bai da masu hidima to kila manzo Allah ya ƙara tambaya ne dan bai sani ba ko an aiki mai hidima wani guri qala sai manzo Allah ce fa idza atana sabiyun in an kawo ribatattun yaki fatina ka zo mana fa utiya sallallahu alaihi wasallama bi ra'saini sai aka zo wa manzon Allah da kano guda biyu ma'ana bayi guda biyu laysa ma'ahuma salis ba na uku fa tawo abul haisam sai abul haisam ya ji labari sai ya zo sai manzo Allah ce ikhtar min ma zabi daya fa qala zai ce ya rasulullah ikhtar li sai ba manzo Allah ce zaban mun to anan sai manzo Allah ya bada jumla mai muhimmanci yace innal mustashara mu'tamanun duk wanda aka nemi shawarar sa to an bashi amana ne zaka idan nazo ce me shawara kanka kan kaza in ka ga yan ba daidai ba ka ci amana sai manzo Allah ce to wanda aka nemi shawarar sa an bashi amana ko za a dauki wannan fa inni ra'aytu yusalli na ganshi yana sallah kaga shi sallah ba karama aba bace kaza Allah shi na ganshi yana sallah mutumin kirki ne dauke wastausi bihi ma'rufa kai kai kula da shi kaza Allah ya mai wasiya ban taraka abul haisam ila imraati shi kuma yaje sa matar shi yace to gashi manzo Allah ya bani bawa amma ya ce in kula da shi sai matar da yake matar kirki zai ce to wallahi ba za ka iya sauke wannan nauyi da manzo Allah ya dora maka ba sai dai ka yanta shi shi ne ƙarshe kuma da ya'yan ta shayi shi kenan kuma bawa ya zama ɗaki nan da haka ƙala fa huwa atiq sai na ya zama bawa to a nan sai manzo Allah yake cewa da manzo Allah ya ji labarin abin da ya faru sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa manzo Allah zai nuna muhimmancin abokin shawara na kwarai inna Allah lam yab'as nabiyyan ma'ana Allah bai aiko wani annabi ba ko khalifa face sai yana da abokan shawara guda biyu hatta miji kaga matar shi ana ita ce abokin shawarar shi to haka shugaba akwai waɗanda ta'muru bil ma'ruf wa tanhahu 'anil munkar suna umarta shi da kyakkyawan aiki sa hana shi mabuna waɗannan na ƙwarai kenan da ya mai kyau su ce ka yi daidai in ya yi mara kyau su ce baka yi daidai baka gyara sannan wani kuma zaka ka samu bitsanatun yana da abokan zama abokan sirri sune ne bitana la ta'aluhu khabala ba sa gazawa wajen cutar da shi kamar yadda Allah ce yayi na amanu la tattakhizu tan min dunikum la ya'lunakum khabala tunan ma haka su kuma da'iman ba sa umarta shi da kyakkyawa ba sa hana shi mummuna sai manzo Allah ce wa man yuqa bitanata su'i faqad wuqiya duk wanda aka nisantar da shi daga munanan mashawarta munanan masu ba shi shawara makusanta to wannan an kare shi daga sharri ya kubuta da haka yana da matukar muhimmanci mutum ya zama wanda suke tare da shi mutanen kirki ne to sai ya abin kirki mun zo karshen wannan asari kuma lokaci ya yi mana daidai wa daida da haka muna fatan abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada wanda muka yi na kuskure Allah ya gafarta mana kuma ya ba mu ikon gyarawa sai idan Allah ya kai mu sati na gaba subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik